ta miladiya an shiga shekara mai zuwa saboda haka in kana da hankali da tunani abin da ya kamata shi ne ka dauki waɗancan matakan kariya ɗin waɗanda ba su haɗa da allura ba kun gane ni sosai natija ta kenan in duk garin ku ba wanda ya sa burin fuska kai za ka sa ko ba za ka sa ba in duk garin ku kowa na samu rufin fuska ka samu kai ka sa ko baka samu ba ka samu in kowa ya sa kai za ka iya jirewa za ka iya idan wasu sun sa wasu ba su sa ba kai me za ka yi sai ka sa idan ba wanda ya sa me za ka yi sai ka sa murfin fuska sai ka dinga wanke hannayenka sai ka dinga barin tazara tsakaninka da mutane me yasa saboda kaji an ce an mutu a indiya ba a najeriya ba fa an mutu a ina a indiya me yasa idan aka mutu a indiya daga covid kai za ka samu hun fuska a najeriya na tambaya ne ka ci ci kana tambaya shi ta ce me ya amma me yasa in wani na can indiya an ji haka sai kai a nan wurin sai ka sai ka sa murfin fuska me yasa me yasa saboda ɗan indiya zai iya zuwa najeriya ɗan indiya zai iya zuwa wata ƙasa ya shigo najeriya ɗan wata ƙasa zai iya zuwa indiya ya zo najeriya kun gane ta nan ne kuke ganin gwamnatoci suna haramta ma wasu ƙasashe shigowa ƙasashensu kama a najeriya an hana mutum ya zo daga indiya to amma kuskuren da najeriya ta yi a ra'ayi na? shine ta ce wai in kai dan najeriya ne in ka je indiya kana iya zuwa najeriya na ban ba aha kasashe irin su australia da ire iren su sun ce ko kai dan kasan ne in dai ka je indiya sannan ka fado masu kasakku ba ƙasar ba ƙasar wa in dai ka je indiya ka faɗo masu kuma ƙasar ku to kurkuku za ka karata gida za ka ina kurkuku za ka karata kun gane ni sosai i'm trying to sensitize you kaka dogara da allura indiya a nan indiya irin waɗannan miskinan kasashen namu kake kuma ba a ma tabbatar a kan cewa idan aka yi maka guda biyun yin astrazeneca ne cewa to za ka iya sake kamuwa koko sannan in ba za ka iya sake kamuwa ba kana iya harbin wani duka waɗannan ba suna ƙarƙashin darasi ne yanzu kun gane ne sannan wani tasiri take a cikin jikin na adam shi wannan zai dauki shekara ɗaya shekara biyu ko fiye da haka to kai in aka baka zabi me za ka yi a irin wannan yanayin in an baka zabi ka gaya min me za ka yi ku bana an sama nan tambaya ce budada da na ce kai ina nufin kowa wayanda suke ba na shi na suke ce ko pharmaceutical ko ba gani ba da kuma wasu dalilai daban akwai likitoci da yawa wayanda suke su ma suna jira ba su yi al'urar ba suna jira su gani wani zai ce maka wai Is is'alu ahla zikir ku tambayi masana ko masana su likitoci gaskiya ne amma likitocin ya waje ba kan su gaya maka komi da komi kafin ka dauki mataki komi da komi sai ka sani kada ka dinga yadda ya zama ana sarrafa ka yadda aka so na yi imani kai covid na yadda vaccine vaccination yana da kyau to amma ma'alumat ga baki ɗayansu ba su gama waffaruwa ba sannan kuma alluran su ba su da yawa ba su shigo ba ba ƙasar da ta kai hamsin cikin ɗari kun gane abin da nake nufi ina bugun kirji ba ƙasar da ta kai kashi hamsin cikin ɗari na yi ma mutanenta alluran guda biyu yawanci ɗaya ne aka yi ana jiran ta biyu kuma sai duniya ga baki yanta ta kai 75 cikin 100 akan guda biyu yaushe kenan za a kai wannan lokacin amin amin mu gode ma allah akan cewa nan ba ta faɗo da yawa ba